magana ne akan tarihi da labarai da ake bayarwa a cikin rayuwarmu duk abin da ya faru ya wuce a wajen masu hankali akwai darasi a ciki akwai abin lura akwai ɗaukan izina akwai ƙoƙarin shiri don fuskantar gaba don haka yana daga cikin wauta da rashin hankali abinda ya riga ya wuce kai ta damuwa da shi kai ta tuna shi kana cikin bakin ciki a'a na'am za ka iya haɗuwa da bakin ciki a cikin abubuwan da ke faruwa a cikin rayuwanka amma abinda ya wuce ɗauke shi ya wuce idan akwai wani kuskure to yi kokari ka gyara a gaba amma tunanin abin da ya riga ya wuce kai ta damuwa kai ta damuwa yana haifar maka da mutuwan jiki da rashin basira da kuma fama da bakin cikin dindindin don haka ubangiji allah madawakin sarki da ya ba mu labari a cikin sotu yusuf na 'ya'yan annabi yusuf ya ce laƙad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara lallai a cikin labaransu da labarai makamantan wannan akwai abin darasi da lura ga ma'abuta hankali don haka masu hankali idan abu ya faru suna koyon darasi daga cikin abin da ya wuce don ya taimake su wajen fuskantar gaba wa musulmi lallai duniyan nan kullum wasu abubuwa sababbi za su faru kullum za ka ga sabon abu kullum za ka hada abin da baka taba tsammani ba wannan shine rayuwar duniya ta yiwu ma abinda za ka gani nan gaba watakila ya tafi faruwa a baya sai da ya tafi wata wani bangare daban amma da duka manufar abubuwa da suke faruwa a duniya manufarta shine allah ya gwada mai rai ya gwada mai imani ya gaya ya zai yi yan wa musulmi dangane da wannan muna yawan jin labaran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi hijira daga makka ya tafi madina a lokacin da ya je madina <clears throat> mutanen madina sun yi da fifi sun yi cincirun da wajen karban allai muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda samun wannan babban bako mutanen madina sun ji daɗin saukar annai muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi da abinda muke ji ta gaya mana kullum kuma haka ya faru babu shakka amma ko mun taɓa tambaya kawunan mu ko malaman da suke karantar da mu ya annabi ya tarar da garin madina menene wani matsaloli ya samu a garin madina saboda kyawun halin mutanen madina da abin kirkin da suka yi har da yawa daga cikin mun ɗauka madina kamar da yanzu in mun tafi aikin haji ko umra muke ganin wannan gari wadda suke cike da sabbin gine-gine da guraren cin abinci da masaukai masu ƙayatarwa har ma muna tsammanin a lokacin da annabi ya je madina haka garin yake a'a saurara ka ji abin da aisha take faɗi tana ba mu labarin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina yaya madina take labarin ya shafi ɓangaren kiwon lafiya yanayin da ake ciki na kiwon lafiya a garin madina ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo madina da madina ita ce ƙasa ko gari wacce tafi ko'ina rashin daɗin zama gurin da ake yawan rashin lafiya garin da ake fama da malariya da cututtuka madina wacce lokaci ta fi kowane gari ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da sahabbansa ya sha fama sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun garu sun ji bala'i na garin madina a wata riwayar har sai da ta kai wasu na shawaran bari su koma makka saboda rashin lafiyar da ake fama da shi a cikin garin madina sai da annabi ya yi addu'a allahumma amdi li ashabi hijratahum ubangiji allah ka tabbatar wa sahabbai na hijiransu kada rashin daɗin garin nan ya sa su fasa hijiran sai da annabi wannan addu'a ci sabai sun sha wahala na rashin lafiya wannan dangane da abinda ya shafi kiwon lafiya da yanayin gari kenan idan ka duba ta bangaren tsaro a wancan lokacin a madina musulmai suna fama da tsoro da barazana duk da siyasar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen hada kan mutanen garin wajen mai da masu bin addini gaba daya su yadda su zanna a guri daya kuma su yi ƙoƙarin kare wannan gari daga dukkan wasu hare-hare da ba yahude da ba nasare da musulmai dukkansu annabi ya haɗa kansu cewa gari namu ne kada mu yadda a zo a lalata mana wannan gari kada mu yanzu a zo a tarwaza mu a wannan gari duk da irin wannan ƙoƙari na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai shekara a wannan gari ba sai da ya ayyuka sojoji suka yi fita daban-daban har sau uku don kokarin tsare garin madina a cikin shekara ta biyu da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ku tuna fa bakunta jama'a an yi hijira an zo ana bakunta ga gari ba daɗi ga rashin lafiya ga ko barazana ta rashin tsaro daga waje a cikin shekara ta biyu kafin shekara ta ƙare annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da kuma kwamandojin shi da yake aikawa a cikin shekara ɗaya sai da aka bi ta sau goma sha takwas a cikin shekara ta biyu sau goma sha takwas wanne na nuna mana yadda duniya take domin da yawan mu mun ɗauka duniya gidan kashe ahu duniya guri ne inda za a more a samu kudi a gina gidaje a yi aure a hau motoci a yi biki a shole a ji daɗi a'a la ta hasaban almajida tamran an ta'akiluhu lan almajida hatta ta'alaqa sabr wani malami yana cewa kada ka zaci duk wanda ka gani shi shine wani ya zama kaza kada ka yi tsammani za ka samu wannan cikin sauƙi ba za ka taɓa samun girma da ɗaukaka sai ka sha ɗan wahala sai ka riƙe haƙuri ta zama ita ce kayanka haƙuri ita ce abincinka ita ce guzurinka ita ce a cikin ƙwaƙwalwarka ita ce abin da za ka tuna dare da rana haka duniya ta gada ɗanwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallama kenan a cikin shekara ɗaya ga hijira ga rashin lafiya a cikin shekara ta biyu ga yaƙoƙi ga barazana daga ko'ina a cikin shekara ta biyu annabi ya yi yaƙi sau goma sha takwas watan bai na sariyatin wa ghazwa tsakanin yaƙin da ya fita da kanshi da kuma wanda ya aika wasu kwamandoji suka jagoranta ko suka je suka yi bincike don tabbatar da zama lafiya su dawo farkon yaƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita a cikin shekara ta biyu ita ce ghazwatul abwa a cikin watan safar don ya tari ayarin ƙuraishawa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya kai abuwa wannan mutane sun gudu bai same su ba amma saboda damuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da tsaro sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mutane wannan ƙauyuka na wannan guri ya zanna da su ya kulla amana da su akan cewa duk abin da zai taho ya zama barazana ga garin madina to su an kulla amara da su lalle su isar da musulmai kada a biyo ta wajensu a cutar da musulmai annabi ya kulla wannan yarjejeniya da wani mutum da ake cewa mahashibi ya amuru damri annabi ya dawo ya sake fita a cikin watan rabi'awa ku duba safar ya je yana dawowa rabbi awal ya sake fita akwai hutu babu hutu allah sallallahu alaihi wasallam sake fita sai da ya je wani guri da ake cewa buwa a ƙarshen rabbi awwal rabbi akhir jimadal ula annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake fita ghazwatul ashira can ma ya je sa sanyoyin da za a biyo a kawo madina hari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla rejejeniya ta tsaro tsakaninsa da kabilar mudlaj da kuma abokanansu kulafa da gaida na bani dam allabi na dawowa madina sai ga wani wanda ake cima karas ko kuras ya kawo hari a bayan garin madina ya bullo ta wani guri ya kawo hari ya sami dabbobin madina shanu raƙuma tumakai da awakai ya cimma masu kiwon ya fi ƙarfinsu ya kwace wuri da wannan kaya bayani na isa madina annabi ya ce maza ba a ga ta zama ba aka shirya maza aka bi shi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wani guri da ake ce ma al-ashira wanda ake zo ta al-ashira nan a safwan kai afwan safwan a wajen bangaren badar nan ma annabi tadda wannan mutumi ba ya gudu da wannan dukiya wanda ta ake ce mata badar na farko sannan yaƙi na biyar a cikin watan azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake fita yaƙin badar duka waɗannan hare-hare yana nuna mana watan yanayi da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke ciki na rashin watan damuwa na rashin kwanciyar hankali da kuma damuwa da barazana wanda ake kaiwa headquarter musulunci shine madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita badar ita ce ta zama alfaisalu bayin alƙuwa alkafira والقوة الإيمانية نكي يارت النبي صلى الله عليه وسلم watan a nan ne aka kecere ni tsakanin waɗanda suke ji suna da ƙarfi suna da dukiya da kuma daular musulunci a ƙarƙashin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan allah kunyata kafirai duniya ta samu labarin cewa sun sha kashi har annabi sallallahu alaihi wasallam a nan aka kama manya-manyan su aka kashe aka kama wasu daga cikin suka zama fursunoni aka kunyata ba da kuma maka aka yi ta jimami akwai wani mutum da ake ce ma umair bin wahab wanda ake masa lakabi da shaidan shaitanun akhras wanda bai magana sai dai kaga aikinsa saboda tsaban iya hare-hare da sharri da cutar da musulmi an kama yayansa guda biyu ya ya zanna a cikin yakin badar ga sufuwan shi ma kashe manya-manyansu ya zo ya zanna yana cewa wallahi ba dan basu sukan da ake bi na da kuma in na mutu ba wanda zai kula da 'ya'ya da da iyalai na ba na san dabaran da zai je yi kashe annabi a cikin garinsa safwan ya ji labarin wannan sai ya ce zo suka koma gefe ya ce da gaske yake ya ce kwarai ya to tsakanin da kai ba su sukanka zan biya maka gaba ɗaya ka cokan in ka je baka yi nasara ba a kashe ka iyalanka iyalai na ne saboda haka wannan shaidani umair ya ji bukatarsa ta biya ya yi shirye-shirye ya ɗauki takwabinsa ga yawon jini na wuce ya tafi ya sauka a madina yana sauka yana ɗaura raƙuminsa kenan sai sai da umar ya hango shi ya ce mun shiga uku ga wannan ɗan ta'adda ya shigo garin nan aka yi maza aka kwashi takwabinsa aka kama shi aka kai ma annabi sallallahu alaihi wa sallam labari annabi ya ce ku bashi takwabin shi da takwabi ya zo ce ku bashi takwabinsa ku ce masa ya shigo aka kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ga shiga manzon Allah wanda ya tafi da barazanar idan shi idan manzo Allah sai ya kashe shi annabi ya bashe takwabinsa ya ce masa kai umar mai ya kawo ka umar ya fara sun da murya yana sun da kai ya ce ai ‘ya'yana ne aka kama na zo ne in 'ya'ya ‘ya'yana annabi ya ce ga mana gaskiya ya umar domin umar yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rikice ya fara gaida annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ce zai kashe shi ya ce musu an imu sabahan wannan shi ne gaisu wanda ake yi kamar da ake cewa asuba ta gari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umar an daina wannan gaisuwa Allah ba mu sabuwar gaisuwa gaisuwar aljanna gaisuwar mu shine assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya ce masa me ya kawo kai ba shi labari da gaya mun gaskiya umar ce shi kenan nan Allah ya ce ba kai ba ne da kai da Sufwan kuka zanna kuka yi magana a Makka a karkashin Ka'aba kuka koma ku biyu kuka yi rada kace ba don bashin da ake bin ka da iyalanka ba da ka zo ka kashe ni Sufwan ya ce ya ɗauki nauyin dukiyar zai biya bashin kuma in an zo an kashe ka zai ɗauki iyalan shi ya sa cikin iyalan shi umar sai ya fara karkarwa ya ce ashadu allah ilaha illallah na shaida allah shi kaɗai shi ne abin bauta kuma kai dinnan manzan allah ne domin wannan sirri ne mu muka yi ta babu wanda ya sani sai allah yanzu na yadda allah na isar maka da labari za mu dakata a cikin yaƙoƙi da kuma fita a goma sha takwas mun faɗi biyar insha Allah za mu ci gaba da wannan darasi manufarmu da kawo wannan labari gare ku yawa musulmi shine mu ɗauki wannan duniya cewa guri ne <coughs> wanda Allah ke tankaɗe da rairaya wanda Allah ke aiko damuwa da tashin hankali ma musulmi kai har ma ba da wanda ba musulmi ba babu wanda zai zari a duniya tun daga farko har karshe ya zama kawai morewa yake jin daɗi yake abin da yake samu ya samu ya same shi ko yana samun sa sannan abin da baya so ba ta samun sa'a duniya gida ce ta damuwa gida ce na yau in kana da lafiya gobe ba lafiya yau kana da shi gobe ba ka da shi yau kana farin ciki gobe bakin ciki yau kana tare da wanda kake so kana jin daɗi gobe ka rasa shi wannan shine rayuwar duniya kuma haka annabawa da mutanen kirki suka rayu duk wanda ya ɗauka cewa duniya guri ne na jin daɗi to wannan ya yi batan basira ya bata ya bar hanya da haka abu mafi sauki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nuna mana da wannan wahalan da ya sha duka domin ya gaya mana mecece duniya musanta sannan menene maganin zama duniya shine ka rike Allah sannan ko menene zai taimake ka zama duniya shine ka yawaita sallah menene zai taimake ka duniya shine ka rike haƙuri wasta'inu bi sabri wassala wa inna Kabiratun illa ala khashi'in da wannan nake fatan Allah ya sauwaka mana cikin jarrabawa da zai mana ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu fahimta da daurewa don mu ci jarrabawan duniya sannan allah maɗaukakin sarki ya sa rayuwarmu ta zama ƙarin aikin lada da kuma mutuwarmu ta zama hutu allah muke roƙo ya mana sauƙi cikin sauƙinsa allah muke roƙo ya taimake mu da taimakonsa allah muke roƙo ya shirye mu ya shirye iyalanmu da 'ya'yayenmu ya taimake mu ya taimaki shugabanninmu bisa ga nauyin da suka ɗauka na gudanarwa allah ba su basira muku allah ba mu haƙuri da sanin cewa duk yadda muka rayu a duniya ko mun samu abin da muke ganin mun samu kar mu yaudaru ko ko mun rasa abin da muke so mu samu kada mu damu wani rayuwa rayuwa ce takaitacce allah ka taimake mu kuma ya salatikum yarhamkumullah